Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da hantsi. Aisha Ma'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Alhamis 14 ga watan Fabrairun shekarar 2020. To yau ne ranar duniya ranar rediyo ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don duba rawar da rediyo ke takawa wajen inganta rayuwar al'umma. To za ku ji irin tasirin da rediyo take takawa a rayuwar al'umma. Kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da shirin sharhin jaridun Ghana sai kuma wasu daga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba. To amma ƙwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci yayi da za a zauna a sarara ba. wannan annoba na iya kadawa a kowane bangare in ji shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros ghebreyesus ya kara da cewa samun raguwar kamuwa da cutar na bukatar taka tsantsan ya ce ya yi marhabin da manyan masu binciken kiwon lafiya na duniya akan karba kira na fitowa da ingantaccen tsari da kudurin aiki tare domin yaki da cutar shugaban ayyukan gaggawa na hukumar lafiya mike ryan shi ma ya jinjinawa abin da ya kira babban aikin kiwon lafiya a china wanda ya ba su damar shawo kan yaduwar cutar kashi ɗaya bisa ɗari ne kacal na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar har dubu arba'in da biyar yake a wajen kasar china ya zuwa yanzu kuma ma'aikatar lafiya ta kasar singapore ta tabbatar da kamuwar mutane hamsin da cutar wanda shine adadi mafi yawa a wajen china a wani taron manema labarai a washington a makon nan tsohon kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka scott gottlieb ya gargaɗin yiwuwar yaduwar cutar Ya ce daga cikin mutane hamsin da suka kamu da cutar a Singapore kuma suna da ingantaccen tsarin gano cutar takwas daga cikinsu suna a sashen kula na musamman na asibiti wannan ya bayyana irin munin cutar. shugaban amurka donald trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya laraba da ta yi watsi da duk wani yunkurin yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa iraki hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaƙi na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasar trump ya wallafa a shafinsa na twitter a daidai sa'ad da majalisar dattawan ke muhawara akan lamarin cewa daukacin amurkawa sun yi na'am da harin da muka kai akan babban janar na sojan iraki wani sojan iran qasim suleimani wanda aka kashe a wani harin jirgin sama maras matuki bisa umarnin trump a filin jirgin saman bagadaza majalisar dattawa za ta iya kada kuri'a akan matakin a yau alhamis tare da yiwuwar 'yan majalisar biyar na republican su goyi bayan 'yan democrats 47 marasa rinjaye domin amincewa da rashin bada wannan karfin iko ga trump Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki dakarun babban hafsan sojin Libya Khalifa Haftar akan hana tashi da saukar jirage a filin jirgin saman tilo da ke aiki a Tripoli. Wata sanarwa ta majalisar ajiya Laraba ta ce ta damu ainihin akan yadda wato hana jiragen shiga da fita Libya ya yi tarnaki ga ayyukanta na samar da ayyukan agaji da ake matukar buƙatar su. rundunar sojin kasar ta haftar ta ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a ciki da kewayen tripoli a watan nuwamba da kuma tsawaita a watan da ya shige inda ta hada har da filin saukar jirage na kasa da kasa na mitiga gwamnatin kasar mai goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da dokar ta hana zirga-zirgar jirage duk kuwa da barazanar da dakarun na haftar suka yi na harbo duk wani jirgin saman da ya karya dokar. madalla murtala zai dawo da sauran labaran duniya amma kamun nan bari mu duba ranar rediyo ta duniya shekara-shekara wannan shine kafa ɗaya tilo da al'ummomi da dama musamman ma a karkara suke samun bayanan al'amura da ke gudana a sassan duniya abdulaziz ibrahim ya haɗa mana wannan rahoto daga najeriya rana mai kamar ta yawa wato ranar sha ga watan fabrairu na kowace shekara rana ce ta bikin ranar rediyo wadda majalisar ɗinkin duniya ita ce ma ta ayyana a matsayin ranar rediyo ta duniya ranar rediyo ta duniyar rana ce ma da aka keɓe domin duba tasirin rediyo ke da shi wajen inganta rayuwar jama'a a da yaushe gidajen rediyo kan ba da dama ga jama'a domin sanar da su irin wainar da ake toyawa a duniya ta kowane fannin na rayuwar ɗan adam walau ta fannin samar da labaru da dumi su wanda ke tsage gaskiya komai dacinta tare ku da sanar da mai sauraro irin abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya baki daya to wai ko mai masu sauraron ke cewa kan wannan rana ga ta bakin wasu a juyin adama da taraba suna sunana salisu abdulmumin abba muhimmanci rediyo na da yawa sosai don muna fahimta abubuwa sosai so da dama zaka ga misali za yi abu amma za ce mana an nuna kaza an mace mu ma ai mun ji diga fadin yanayin da suka faɗa din muna muna iya yarda da cewa abun da suka faɗa din zahirance tabbasa tabbas haka yake ne gaskiya ba zan iya mantawa ba akwai in zaka kula ka gani za ga ana yawan abun da wannan bangaren zaɓe wato kirga vote wato za ga so da dama ana yin share jiwo za ka ji abun da ya kama daga farko har karshen ta za ka ji ana yi komen dare za ka ji suna sakewa live ba sa iya kashe kuma ka ji ah, sun kashe transmitter su a komai yana aiki za ka ji normal hatta ƙauye za ka ji wannan suna lura da wannan bangaren rediyon nan zaka ji suna jira su ji sakamakon zaɓe ta ɓangaren rediyo. sunana salman yaya ji yusuf ai ba dare ba rana shi yasa ma yanzu ka gan ni rike da rediyo na ina sauraron muryar amurka. taron jama'a da taya shi murna a yankin manchester. eh rana ce da ya kamata ake wayarwa mutane kai da suke sauraron rediyo saboda nan ne hanya da za a eh, da za a ke sanin me duniya take ciki a ko da yaushe. sannan kuma akwai ababen da ba zan manta da su ba wanda suka faru a cikin wannan shekara wanda ta muryar rediyo na ji shi kamar yadda su waɗannan kafafe na rediyo suke wayar da mana da kai muke sanin abubuwan da ake ciki musamman a harkoki na tsaro haka musamman a ta ɓangarorin maiduguri nan da kuma nan jihar adamawa da muke ciki shi ma wannan dattijon malam aliyu usman wanda ya sha fiye da shekaru ashirin yana sauran rediyo ya ko bai ne da rediyo ke ma faɗakar da kuma ilmantar da shi. Eh, ina jin labari yanzu ma ina jin ku ne. Ah, ka daɗe kana sauran rediyo? ana ah, daɗe ina sauran rediyo sosai. kamar shekaru nawa kai kana sauran rediyo? eh zai kamar shekara ishirin haka ina sauraron rediyo. kana sauran rediyo? sosai. ko me yasa kake sauran rediyo? Eh, labarun eh, an su kasashen nan sai a labarun muke ji. kama abin da ya faru yanzu abin da yake faruwa ko ta ina ko kama amerika ko ta ina sai kamar labarun ne muke ji shi ne amfani rediyo daga ah, amerika su faransa kullum wannan kowane lokaci ina buɗe ina ji ya ka ɗauki rediyo abokin hira ka ɗauka ko abokin hira na ne sosai shine abokin hira na Eh. a ina ni kam ba za a raba da rediyo ba don rediyo shine abokin hira na abokin hira mm. eh, to rediyo ina jin daɗin rediyo sosai sosai don wasu labaru na duk a rediyo ke ji kai kama ko da hausan na mani a rediyo ne na koya akwai abin da ke burge ni a rediyo ina lokacin da suke rayin mutane na koya ya faɗa rayin sana eh. to shi ne ke burge ni ko wasu in ji rayinsa ko in ji rayinsa na. sai ce nima da a sai da ina da nan masu da nima sai ga musu rayina. shi ko baba iyali kawo da ke ma zama shugaban wata kungiyar sa kai da ke kula da shirye-shiryen kafofin yaran labarai ta media observers ya ma bayyana muhimmancin rediyo ga rayuwar bani adama gaskiya rediyo takan taka rawan gani ga talaka da kuma al'ummar najeriya gaba ɗaya da duniya saboda ta rediyo ake samun labari da faɗakarwa da ilmantarwa da rediyo duk wani labari da ka ji in ba a rediyo ba ne za ka ɗauke shi ƙarya ne ko ko taɗi ne amma duk a rediyo za ka ji sannan ma ni na san na tashi ana jin rediyo a gidanmu sukan ga iyaye sukan zauna sukan ji zaɓe da wasu shirye-shirye daga nan nima fa na fara kula da to me yasa suke jin rediyo ɗin ashe kuma ilmantarwa ne da faɗakar da su a shekara ta 2011 ne dai hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ilimi kimiyya da kuma al'adu wato unesco ta kokebe kowace ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ta gaida Ibrahim Abdulaziz daga Najeriya kuma bar mu koma Nijar. Inda daga lokacin da aka fara amfani da rediyo an samu sauye-sauye na ci gaba akan yadda ake sarrafa rediyo da kuma yadda ake yada shirye-shiryen rediyo. Wannan shine bangaren da Sule Mumini Barna ya duba kuma ya haɗa mana wannan rahoton. ikan rediyo wata aba ce wata yake ni a guri na ta kai matsayin in ce mata farilla ko wajibi ne sauran ta aguna sama da shekara hamsin da biyar ban taɓa rarrabuwa da rediyo ba a yanzu haka zancen da ake yi ban rasa rediyo biyar ko shidda in wannan ba ce wannan na ni ban taɓa rarrabuwa da rediyo ba rediyo muhimmancin rediyo a gona wato kamar dai kawai wajibi ne kuma duk wata wayewar ke da dan adam zai samu a yanzu to ya neme ta ta hanyar rediyo domin jami'a ce musamman a rediyo jami'a ce duniya ce gaba ɗaya a kana son rediyo me zai ɓoye ma ka dai wajibi ne da safe da na yi sallah asuba ina lazumi amma dole rediyo tana buɗe kusa da ni ina sauran abin da ake yi shin ya kake kallon bambancin da ke da kwai tsakanin rediyo na da da kuma rediyo a yau gaskiya akwai bambanci yanzu babban ci gaba mu da muka samu a nan bayan mita dogon zango kamar su mita sha shida sha mita 25 da duk mana saurare sai muka samu ci gaba yanzu ta fm ita yanzu rediyo ta ta zama tafi da gidanka ne ga aljihun ka ganin cikin waya sai ka buɗa ka saurari abin da ake so ka maida ka kashe ka sa aljihu Bari kuma ka zamna gida wa uba ku kama fm babu iska babu hayaniya kuma ka duba da safe so nawa ne za a kama sai an maimaita an maimaita an baka jona shirin ba ka ji wannan an baka ji shirin ba ni dai rediyo kamar dai zuwa makaranta ce ne a gona kuma wallahi na fahimci abubuwa da yawa a rayuwata ta duniya sama da shekara hamsin da biyar suka wuce zawa yanzu ban rabo da rediyo ban taɓa zama babu ita ba rediyo ta zama duniya a tafin hannu kana ta yi da safe duk abin da aka cikin dare kana da labari a wuni da abin da aka yi kana da labari a duniya kaf gaba ɗayanta. ta gaida Suleiman bar Barma da wannan rahoto yanzu kuma ga Murtala ɗauke da sauran labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kan hanyarsa ta zuwa halartar babban taron munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen senegal angola habasha saudiya da oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta a babban taron tsaro na munich pompeo da wasu shugabanni daga sassan duniya daban-daban za su tattauna a kan cutar coronavirus da fafutukar kawo karshen tashe-tashen hankali a afghanistan da yanayin tsaro a iraki da kuma barazanar da iran ke haifarwa ziyarar ita ce ta farko da pompeo zai kai a matsayin babban jakaran amurka a yankin sahara na afirka inda senegal ne wurin farko da zai je wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai cewa amurka ta kwashe tsawon shekaru 60 na kawance da kasar senegal inda kuma suke da babbar alakar demokuraɗiyya da dakar kasar amurka za ta soma sauya tsarin dakarunta a nahiyar afirka tana mai bada sanarwar cewa za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta ta kuma musanya su da wasu kwararrun sojoji masu ba da horo jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun bayyana yunkurin a zaman irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun amurka a nahiyar a yayin da take kara mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske a wata sanarwa a jiya laraba wato jami'ar watsa labarai ta hukumar ta fedangan alaisa fara ta ce sabon tsarin zai taimaka wa amurka ta yi gogayya da kasashen china da rasha a nahiyar afirka fara ta ce amurka za ta soma da dawo da dakarun runduna ta 101 ta mayakan sama 'yan makonni masu zuwa a madadinsu kuma amurka za ta tura dakarun runduna ta ɗaya da za su yi aiki da dakaru a kasashen da jami'an tsaro suka bayyana a zaman kasashen da aka mai da hankali a kansu fara ta kara da cewa an wato sojojin rundunar ta ɗaya kwararru ne da ke da isassun kayan aiki da za su horar da kuma ba da shawarwari da kuma taimakawa aikin a ƙarshe kuma sakamakon fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrats a jihohi biyu na farko ya ƙara haifar da rudani a jam'iyyar a yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwanin wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin new york mike bloomberg mai karfin yakin neman zaɓe a kafafen yaɗa labarai a zabukan biyu ɗan majalisar dattawan vermont bernie sanders shine ke kan gaba a ƙuri'u to sai dai kuma suna kallon ƙudurinsa na ba da ilimin kwaleji da kiwon lafiya kyauta a zaman tsatsaura tsohon magajin garin south bend a indiana pete buttigieg da 'yan majalisar wato 'yar majalisar dattawan minnesota amy klobuchar sun yi kwazo sosai a zabukan to amma za su iya fuskantar kalubale a zabuka na gaba a jihohi masu karancin ƙuri'u a ɗaya bangaren kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ji jiki sosai a zabukan biyu na farko. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamar sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 60 kada a manta ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. da tafi na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga najeriya ku zo karta mace muna gani muna ji mutane kasar musan mace abin abin takaici wayo ɗazu ta wuce Madalla wannan haka yake ga Sulimu Bune Burma kuma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mummuni barma masu bukata ta musamman a jamhuriyar nijar na alfahari da 'yancin zaɓe kasancewarsa ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawar da wariya a tsakanin 'yan ƙasa abinda ke tilastawa 'yan siyasa darajta na ƙasassu a lokacin yakin zaɓe wannan ya sa kutare a nijar yin hannunka mai sanda a daidai lokacin da ake shirye-shiryen zaben gama gari kamar yadda za a ji a ci gaban hirar da ta hada wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari da wani kakakin kutare adamu isa duk gwamnati da muke zaɓi ta umu duk gwamnatin wannan dukansu ba wanda taɓa mu taimako ya ce wannan kutare ya kama amma kuma na roƙo nan gaba allah sa su yi abin kirki su ce kutare wannan ga taimako amma babu gwamnati da muke wa ya ce wannan abinci ne ya kama na taimako babu shi kenan kuna zaɓe. mu hmm. na haula wala kwato ya zaɓe mu ne shi bai zaɓa mun kai miliyan ɗaya mu da ɗin mu anan kenan mu ne o zaɓe kuma kowa zaɓe zai fito kuma kowa da rajistar an ba zaɓen ba su kula in eh, muna yi da kyau ma an baka iya akwai baka ka je ka dangwale dungunka <laughs> ana yi haka nan. Allah sarki eh mana to ai kowa da abin da yake da shi da shi zai yi aiki ko Iyi eh, wallahi eh, su za su kamo hannun su dora maka haka a maka haka kenan ka zabe to batun ilimin 'ya'yan nakasassu da rashin mahalli da uwa uba rashin madogara na daga cikin manyan matsalolin da suka fi addabar kutare a kasar ta Nijar a wani lokacin da hukumomi suka lashi takobi domin kawo karshen sana'ar bara. Muna so yara 'yan ƙanƙana wa'annan a rika kula musu da aikin da za su rika yi. Yaranku. Yaranmu. Wa'ansu 'yan lakwal ne. Wani lakwalkin ya ba bashi da kuɗin da zai biya. Mu duk mun sa yara lakwal. Kuma yara suna makaranta. Yara da suke lakwal wani yaran iya cikin yin lakwalkin ma. Kin gani babu kuɗin da zai za ka biya gwamnati ta rika mu ma biya irin wani na 'yan kasashen waje in ta mu irin na 'yan kasashen waje ko nan ba ma huta ba tunda kasashen waje wani gurin na kasar su biya ake musu yanda ake musu biya kin ga hana su ake basa zuwa ko ina mu ma he mu zamna a gida ba ma je ba ko ina kawai abin da ɗiya suka ka suka bamu da abin da gwamnati ta bamu da abin da yan wannan kungiya da suke kewayewa da suka bamu kawai ya ishe mu ya wadata mu mu ma muna so gwamnati ta ji kukan mu ta shahe mu hawayen mu sunana yahuza babbal matsala ta rashin gida da abun shi kaga sai mun lalubo to ga gwamnati tana so ta hana bara to in ka hana mu bara ina gaba mu ban mu da sana'ar yi eh, ta taimaka mana ranar har jullu inda muna samu na kasa ba kasawa bane ba hajiya mm. inda muna samu taimako wallahi mu mabaran nan ban masu shi babban matsala kutare gare mu ya kamata a taimaka mu mu bar wannan baran nan a da muka aka ba mu jari ban mayan baran nan tsakani da Allah ban mayan shi na biyu yanzu matsala babba ne ba mu da hanyar da za mu samu abin da za mu samu abinci wanda zai wadace mu ko haka ba mu da jarin da in wata sana'a ce ma za mu yi a in tana da wani kokarin da za ta taimaka mana amma wanda za su kawo gare mu ba an tashi ba a waɗi haka nan a rediyo an yi kaza kuma abun bai zo ba ga wurin wanda ake so a taimaka mishi ko duka daurewa ce ake ana yin ta amma walakanci irin na bara akwai kan kai so an fara matsuki ko mutumin daurewa zai ya bada amma balan shi bina sosai kamar kashi amshi kai ne iya daurewa ne ayi akwai wanda dole ne ya ta yi baraka ba mu samun taimako na ce muke an muna samun taimako akai akai an kan muna samun kamar irin na batura wannan amma masu kuɗi da gwamnati su kama mana a ce sai bature ɗaya shi zai taimaka ma na kasassu zai samu kutaren wannan a taimaka musu. Malama Halima ita ce mai waye kai ga kutaren ta ce a yanzu haka an samu ci gaba sosai. Muna tare da su yau da gobe da ana kya musu. Muna cuɗuwa cikinsu muna faɗuwa muna tashi muna waye musu kai. bisa hanyoyi da dama bisa kan tsafta bisa yadda za su yi su gyara jikinsu bisa kan ciwon wannan yadda za ka ka gyara jikinka don ka kyamace ka to yau da gobe yau da gobe muna tare da su ana waye kai da dan kana mara lahiya baka kula da wanka baka kula da wanki ba amma yanzu alhamdulillah da yaransu da manyansu kowa yanzu cikin tsafta yake kyama dai da ragewa tunda saboda Allah muna waye musu kai bisa kan hanyoyi kala-kala yanda za su su zamana da jama'a. To masu sauraro a nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin wakiliyar sashen hausa tamar abari da bakin shirin na kasa ba kasawa ba wato shugabanni da mambobin kungiyar kutaren da magaram ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya gaida sulaimu muni barma yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar ghana Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce, Jam'iyyar New Patriotic Party da ke mulki a jihar sama maso gabas na zargin jam'iyyar national democratic congress ndc wacce ita ce babban jam'iyyar adawa da kokarin yi wa aikin na na palugu multi-purpose dam wato aiki ne na dam da kuma noman rani game da abin da jam'iyyar npp ta ce jam'iyyar ndc ba ta son wannan aikin ya tabbata jam'iyyar da ke mulki ta ce a dalilin haka ne mambobin marasa rinjaye a cikin kwamitin sha'anin kuɗi na majalisar dokoki suka hada da isaac adongo mp na tanga central suka ki halartar zaman kwamitin domin tattauna wannan aiki da ake son zattarwa al'umman wannan yanki. Har yau dai a jaridar da Daily Guide wannan labarin ne gwamnati ta amince bayar da kuɗi Ghana sidin miliyan 474 wa shirin ƙididdigan al'umman ƙasar. Jaridar ta ce ma'aikatar ministar kuɗi ta amince da kasafin kuɗi Ghana sidin miliyan 472 wa ƙididdigan ƙasa na shekara ta 2020 wadda ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar ghana gss za ta gabatar mai ƙididdigan gwamnati professor samuel enim wadda ya bada wannan sanarwa ya nuna cewar za a amfani da wannan kuɗi a cikin shirin tsawon makonni biyu wa duk al'umma na kasar ghana an shirya soma wannan shiri a ranar litini 29 ga watan yuni shekara ta 2020 kuma za a karkare a ranar lahadi 12 ga watan yuli shekara 2020 maimakon farko ranar da aka bayyana na marasin shekara ta 2020. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wacce ta ruwaito Marasarin Jayi na barazanar ƙauracewa jawabin ƙasa na gaban ƙasa game da rabonsu na gidauniyar taimakawa mambobin majalisa jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki na barazanan ƙauracewa jawabin shugaban ƙasa na halin da wato ƙasar ke ciki marasa rinjaye a majalisar dokoki na barazanan ƙauracewa jawabin ƙasa na shugaba a kufu ado na halin da ƙasar ke ciki muddin wato aka ba su rabonsu na gidauniyar tallafawa ƙananan hukumomi na rubu'i na uku na shekara ta dubu biyu da goma sha tara da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanan Muktar Bas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas da sharhin jaridun ƙasar Ghana yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ku mana a kan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da abin da aka yi ma shugaban kasa muhammadu buhari a garin maiduguri wayanda wasu 'yan tsiraru kalilan daga cikinsu suka masa ihu ko kuma suka yi ba maso to lallai wannan ne a tunani na ba shine zai kawo maslaha ba al'ummar maiduguri ba yana da kyau duk wani shugaba ko ma wane ne ya zo jihar su su nemi a zauna lafiya su mutunta shi a ci gaba da addu'o'i allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu. Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gunga bunga daukar gamman jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya harin da 'yan Boko Haramun su kai a Maiduguri ya yi muni. Ya kamata Janar Muhammadu Buhari da mutanen Maiduguri manyan sojojin Najeriya da hafsoshin sojojin Najeriya a ƙasa da sama a bincike su a bai a bincike kwakwaf ta ina 'yan Boko Haramun suka samu makamai alhali an ce an rufe boda ayat tambaya yau bai yiwuwa a ce makamai sun shigo ta najeriya ba ta hanyar koda ba saboda haka ya kamata sojojin najeriya su suwa 'yan najeriya bayani ta yaya aka yi aka yi waɗannan hare-hare assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika suna na sani palak da ke biro hausa a jihar zaben najeriya ina kira ga joseph musa dalla da katsina shugaban alkalin jihar katsina irin yanzu kokari da yake a kan kungiyoyi a najeriya kai ya kamata gwamnatin najeriya ta baka a wasu saboda duk wata kungiya ta taimaka wa al'umma kana daga ciki da su musa dalla da katsina a aka fatan alkhairi a wadda aka yi taron da aka yi na murya talaka a nan goro a jihar yobe sai da aka duba cancanta kaka baka a wajen wannan ma ci gaba ne kuma justice musa dalla da katsina irin yanzu kokari da kake akan gora goma kafi jami'o'i da kake ba scholarship da kuma irin namijin kokari da kake akan marayu wannan alkhairi ne kuma ci gaba ne ina kira ga al'ummar jihar katsina su wa allah godiya da allah ba su da kishi mai zuciyar ne in ɗan prison alƙalan najeriya ko koyi da halayen justice musa da katsina a shugaban alƙalan jihar katsina irin namijin kokari da yake akan kungiyoyi a najeriya da irin su justice musa da katsina ba su da yawa a duniya madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To Aisha yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jere Laraba, to amma fa kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce fa har yanzu lokaci bai yi da za a ce a zauna a sarara ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na wato na kafa dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikon nashi a sha'anin yaƙi na da matukar muhimmanci ga tsaron amurka ta masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan allah mai kowa mai kuma ya ba mu iko ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labarai da kuma salomon abu wanda ya ba da umarni sai injiniyanmu daryl smith ni aisha mu'azu nake cewa ku ne lafiya ma'asala.